asafira mid hotel 100k wannan karan shi ya tura mata kawunan mamaki 100k sake tura mun hoton ki in gani to mai sauraro nan muka tsaya a wancan karo yanzu ka mu ci gaba ta san ya kamata ta daina karantawa amma ta kasa dainawa duk da zuciyar tana mata barazanar tarwatsewa a cikin kirjinta saboda zafin da take yi hotunan ta shiga yarinyar da wahala idan musulma ce don kanta ya sha kitsan gashin doki kuma riga da wando ne a jikinta da suke bayyana duk wata halitta da take da ita me abin 100k a nan 15k idan za ki iya sai da ta duba mintunan da suke tsakani kafin yarinyar ta amince zuwa lokacin idanuwan hindu cike suke tab da hawaye tana ƙarasa karanta hirar da lokacin da suka saka za su haɗu kuma jiya ne to bai zo ya ganta ba kenan ya samu lokacin da zai haɗu da wata a hotel har aranta ta ɗauka ya daina saboda ba ta ganin maganar shi da su a twitter har mansi tun bayan saka musu rana ba ta ganinta ta ɗauka sun rabu ita ma yanzu ku ya da mata da shakku da kokonto ga wani zafi da kirjinta yake yi hamza na kallonta yana kallon yadda hannuwanta suke rawa ya san wani daga cikin cat ɗin shi ta shiga gudun ruwanta ya tsaya yana kallo ɗagowa ta tana kallon shi da hawayenta da sai lokacin ya samu damar zubowa ɗagowa ya daga cikin kujerar motar yana miƙa mata hannu ya fizge wayar shi ya duba ya ga abin da ta karanta idan ba ta fita daga kai ba fita yi ya saka waya a ki ya mai da ita inda ta ɗauko gulinin sun yi kyau ya bukata yana saka hindu kai hannuwa ta goge fuskarta huluna sun yi kyau shine abin da zaka ce mun hamza karka raina min hankali wallahi karka nuna min kamar baka san abin da ya faru ba hindu ta faɗa a masife kallonta yake a kasalance me kike so in ce miki yanayin yadda yake very calm yana kallonta kamar bai ga wani abin tashin hankali cikin abin da ta gani din ba haka ya kara canzara ta wow da gaske baka san abin da zaka ce min ba yi cikin kujera ya kwanta yana karkato jikin shi ya zuba mata idanuwa hula na baki ki gani me yasa za ki buɗe min wani abu daban na aike ki na ce ki duba me kike so in ce miki bayan ban sa ki duba min waya ba hannu ta kai za ta buɗe mota ta fita ya yi saurin rufe marafin mota ga baki ɗaya ke kin isa ki fita ki bar min mota hindu cikin idanuwa take kallon shi ƙirjinta kamar zai buɗe ka buɗe min mota in fita bana son ganin ka wani irin kallo yake mata don ya ga alama na ta rikicin wasa ne bai aike ta ba bai ce ta duba mishi waya ba yana mamakin mata idan kin san ba za ki iya jurewa ba me yasa za ki duba tun daga farko wallahi zan baka mamaki ka buɗe min mota hindu ta faɗi don yadda take ji komai zai iya faruwa gara ya buɗe mota motar ta fita ta yi kukanta ko za ta samu sauƙin tukukin baƙin cikin da take ji karki min faɗa karki fara cewa za ki min faɗa ya ke so in yi hauka kin ce in daina taɓa ki duk ƙoƙarin da nake ba kya gani so sai take kallon shi mamaki da takaici duk sun haɗa mata waje ɗaya dan na ce ka daina taɓa ni shine kake bin wasu matan abin da ka faɗa ya maka kama da uzuri ya maka kama da dalilin da zai sa ka yin abin da kake yi ta karasa maganar tana kokarin mayar da hawayen da suke cike tab da idanuwanta cike da rikici shi ma yana kallon ta yanzu idan ban bi su ba za ki bani sake jinjina murfin motar ta yi don ta fita ba ta son ganin shi ko kaɗan ba ta son ganin shi amma a rufe yake hannu ta mika da nufin ta ɗauki mukullin motar da yake jiki ya damƙe hannunta yana saka ɗayan hannun shi ya cire mukullin motar ya saka a jihun jeans ɗin da yake jikin shi sannan ya saki hannunta yana tsare ta da idanuwa kar ki gwada haƙuri kin ga yanzu ke kika sa na taɓa ki ki bari ki huce sai in buɗe miki ki fita ba za ki koma gidan mutane a haka a ce na miki wani abu ba fuskarta ta rufe da hannuwanta wasu hawaye masu ɗimi na zubo mata babe ki bari ki daina kukan nan kina sa ina jin ina son rike ki lallashe ki kuma ba kya so ki daina ƙure na. yanzu kuma in bi wasu kice ce za ki ji haushi sosai ya san yana bin mata tun kafin su haɗu amma ba shi da wannan jaraba haka sai bayan ya haɗu da ita rashin ta ya sa shi son kashe wutar da take kunna mishi a duk macen da ta tara gaban shi amma a daddafe yake lallaɓa rayuwar shi ita ɗin ce ta ƙi fahimta shi ta ƙi gane halin da yake ciki gyara zaman shi ya cikin motar yana sauraron sautin kukanta har ta ɗago fuskarta ruwan da yake cikin motar ya ɗauka ya buɗe yana miƙa mata harare shi ta da idanuwanta da suka yi ja ya haƙuri ki sha ruwa don Allah karɓa ta tana shan ruwan sai ya duba agogon shi shidda har da arba'in Ayyukan? ki ce min idan na tafi ba za ki sake yin kuka ba shiru ta yi ta kyale shi tana kau da kanta gefe har lokacin kirjinta kamar an zuba garwashin wuta take ji Beb, kin san a gajiye nake kaina na ciwo wallahi kar ki kara min kar ki min fushi ba na bane ba ban sanya zan yi bane ya faɗi yana wani irin saukin murya da ya kashe mata jiki kallon shi ta yi ba na so zuciyata na ciwo wallahi don allah ka daina ta karasa maganar murya tana karyewa kai ya jinjina mata yana haɗa hannuwan shi waje ɗaya kar ki mun fushi to kin ji kai ta jinjina mishi ta san idan har tana so ta canja shi dole sai ta yi ƙoƙarin fahimtar da shi na gode kin san ina son ki ko kai ta sake ɗaga mishi kuma soyayya nan da yake mata ita za ta yi amfani da ita wajen ƙoƙarin canja shi makulli ya ɗauko daga aljihun shi yana buɗe mata murfin mota baki ce kina sona ba ya faɗi yana ɗaga mata gira murfin motar kawai ta rufe tana ficewa yau ba zai samu wannan ba tun da laifi ya yi mata hello ta furta muryarta a can kasan makoshi kallo ɗaya za ka yi wa fuskarta ka fahimci yadda take cikin damuwa da tun jiya kowa ya ɗauka jimamin rabuwa da gida ne an ɗaura hindu an ɗaura hamza ya faɗi daga ɗaya ɓangaren rintsa idanuwanta ta tana buɗe su haɗi da sauke wani irin numfashi tun ɗazun take kallon agogo tana jiran karfe goma ta tana jira ta ji canjin da marubuta kan faɗi duk idan an ɗaura aurenka sai dai shiru bata ji komai ba bata ja jikinta cewa an ɗaura ba da bai kira ta ba sai dai idan ta ga dawowa wani daga cikin mazan gidan To yanzu ne dai murya shi da tsantsar ɗokin da yake ciki ya sa zuciyarta wani irin zirga-zirga a cikin ƙirjinta. Amma a ƙasan wannan akwai wani ciwo da yake fitan mata tun jiya. Ok, ta farta. Tana jin hayaniya daga ɗaya ɓangaren kafin ta sauke wayar daga kundinta. Tana kasa kiran sai ta ajiye ta kan madubi. Ke ana ta neman ki, kin karya? Bibi da ta leko ɗakin ta bukata. Dan su sun tafi wata hidimar. kai hindu ta girgiza mata shuga ba na jin yunwa wallahi cewar hindun kamar yadda ta kan kira bibi wani lokaci dan kallanta bibi ta yi ki zauna olsa ta kama ki aure fa kai miki ba wani mugun abu ba it's not like ba za ki dinga zuwa gida ba murmushin karfin hali kawai hindu ta yi tana tsinta kanta da kasafarta komai ni dai zan haɗo miki ti ta ƙarasa magana tana juyawa numfashi hindu ta sauki tana saka hannu sai ta gyara zaman ɗan kwalin da yake naɗa a kanta ba wata kwalliya bace mai nauyi a kan fuskarta amma ta yi kyau matuka ba kunshin hannunta ba yanayinta kawai idan ka kalla za ka gane ita ce amaryar ta ji daɗin kasancewa ita kaɗai a cikin ɗakin bibi ba ta fi mintuna biyar ba ta sake dawowa wannan karan tana shigowa har cikin ɗakin sai ta miƙa ma hindu kofin shayin da ta haɗa shi da kauri sosai yadda zai riƙe mata ciki sannan sai ta fice daga ɗakin kofin hindu ta ɗaga ta kai bakinta ta kurɓa a hankali sai ta ji idanuwanta sun cika tab da hawaye oh shit su ne kalaman farko da hamza ya furta a daren jiya da misalin karfe tara da rabi na dare bayan ya ɗaga bidiyo call ɗin da ta mishi da alama babu shiri bai kuma yi nufin ya ɗaga ba abin ya zo mishi a shan mace yadda take ganin yanayin hoton na rawa da alama so yake kashe amma a rikice yake ka sallame ni dare na yi ta sake jin muryar yarinyar da ko idanuwanta ta rufe tun jiya tana sake dawo mata kafin hamza ya kashe bidiyo kwal ɗin yana maimaita oh shit abin ya taso ya tsaye bayan zuciyarta har yanzu tana jin shi ya ki fitowa kuma ya ki wucewa hotunan kwalliyar da aka yi mata ne da ta tura mishi ta gabe ce komai ba kuma tun da yamma ba su ƙara magana ba shi yasa ta kira shi bidiyo call din don ta yi kewar shi a yinin ranar ba kaɗan ba tana kuma da tabbacin ba bacci yake yi ba har yanzu tana da na sanin kiran shi da ta yi ya fi mintuna talatin tsakani kafin ya kira wayarta zuwa lokacin hawaye mata ne mai su rasa haraba gidan ta fita don ta samu sararin yin bidiyo call din da shi jikinta babu inda baya rawa lokacin da ta kara wayar hakunnanta ban san me zan ce miki ba ya farta daga ɗaya ɓangaren yana ba hawayen da take nema damar zubowa ran daren aurenmu hamza ranar ɗaurin aurenmu me kake nema me ke damun ka da ba za ka iya jira ba awanni nawa suka rage mana me yasa za ka yi min haka tana jin yadda yake sauke numfashi ban san me zan ce ba ya sake farcawa kar ka ƙara ce min baka san me za ka ce ba wallahi kar ka ƙara ta yi magana a masife idan na ce miki ba zan iya jira ba za ki yadda numfashinta ta ji yana mata barazana hamza so yake kashe ta ta ga alama idan wani ya ce mata wata rana kirjinta zai yi kamar an ɗora dutse ai ba za ta yadda ba amma yau har wuta take ji kamar tana ci a cikin shi saboda zogin da yake mata ba zan iya jira ba hindu in ba mutuwa kike so in yi ba bakinta ta buɗe tana mu neman iska ko za ta samu ta numfashi kafin da ƙyar ta iya cewa kai za ka kashe ni hamza so kake yi ka kashe ni tana jin numfashin da ya sauke kar ki ƙara min abin da nake ji don allah yau kawai yau kawai ki kyale ni awanni kaɗan ya rage mana kamar yadda kika ce ki kyale ni yin abin da zan sama kaina sauki kafin su cika ya ƙarasa magana yana kashe waya saukewa ta yi daga kunnanta wasu hawaye masu ɗumi na zubar mata lokacin da take danna wayar tana kiran shi ba ta saka kunna ba sai da ta ga ya ɗaga beb ya kira da wani irin yanayi a murya shi wani ɓangare na ki kyale ni ba ki gane ba hannu ta sa ta goge fuskarta baka isa ba wallahi yi kaɗan kai min abin da kai min sannan ka ce yin kyale ka ta ƙarfi da yaji hamza koya mata masifa duk da ba wai ba ta faɗa ba ne na yanzu ne ya fi na da bala'in shi ya sa ba ta shakka gaya mishi magana da kuta irin haka idan baki kyale ni ba ya zaki da ni na zaɓa miki abin da ya fi sauƙi ne amma kina so ki ƙara ma kanki ciwon kai dariya ta da ba ta da alaƙa da nishaɗi sam zuwa yanzu ba ta jin akwai wani abu ko wata magana da zai faɗa mata ta yi mamaki sam babu yadda zan yi da kai amma ɓata min ran da kai sai Allah ya saka mu ta farta murya tana rawa bata jira me zai ce ba saboda kukan da take ji yana neman kwace mata ta kashe wayar kan cinyarta ta ɗora tana haɗe kanta da gwiwa wani irin hawaye masu ɗimi na zubo mata kamar yadda ta haɗa shi da Allah yanzu haka za ta ci gaba da haɗa shi da Allah har sai ya canja tana da yaƙinin zai canja ba zai zo mata da sauƙi ba amma za ta jure za ta yi wannan jihadin za ta canja shi idan tana gidan shi haka zai fi saurin faruwa za ta tabbatar da ita kaɗai ta ishe shi saboda za ta yi mashi duk wani abu da yake so kiran shi ne ya shigo sai da ta ja hanci tana sake goge fuskarta tukun sai ta ɗago kai tana ɗaukar wayar da ta yanke a jiya zuciya kawai ta sake saukewa sake kiraye ta ɗaga ta kara a kunnanta ni zaki haɗa da Allah hindi ni zaki hada da Allah tashin hankali kike nema da ni ko dafe kanta ce tana farta kai kai jama'a o Allah na saboda bata san me kuma yake so ta yi ba bata san ina yake so ta tsomaranta ba shi yayi mata laifi amma yana neman ya fita rigima akan abin da zuciyarta ciwo take yi bai sanya ya bata haƙuri ko za ta ji sanyi ba don lallashi ma bata samu ba amma shi yake so ya fita hayaniya me kake nufi kai take girgizawa babu komai hamza babu abin da nake nufi sai da safi haranta waya ta niyyar kashewa ba ta da karfin biye mishi abin da take ji kawai ya ishe ta babban kuskuren da zaki yi ki kashe min waya wallahi kar ki kashe min waya hindu wasu hawaye ta ji sun sake zubo mata kashe din shi na zauna mata to ya kake so in yi me kake nema da ni baka tausayi na ne baka san me nake ji ba ko ta yi maganar murya tana karyewa tana jin yayi shiru kafin cikin sanyin murya ya ce ke ce ba kya tausayi na saboda baki san halin da nake ciki ba da kin san me nake ji a daren yau da baki nemi haɗa ni da Allah ba kamar zunuban da nake ɗauka da kaina ba su min yawa ba shi shine kike so ki ƙara min wani Kara karya mata zuciya yake balle cikin yanayin da yake maganar kamar shi ma zai mata kuka ko dan kin fi ni saurin kuka shi yasa duk abin da zai faru ni ne mai laifi bata san me za ta ce ba ki bani haƙuri kin ɓata min rai bayan bana jin daɗi babe ki bani haƙuri numfashi hindu ta sauke ka yi haƙuri ta zanci kanta da furtawa ko wayar za ta zo ƙarshe numfashi mai nauyi ya sauke mata cikin kunni ya wuce ina son ki kin san haka ko